Sashen Hausa na muryar Amurka kuka sake kamawa a kan mita 17.25 da kuma mita 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin rediyo na amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu a ko ina kai tsaye a intanet a voahausa.com. Masaurara salamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi. An sace shugaban kungiyar gamayyar ɗariƙun Kiristoci a Najeriya mai suna Tekan. shi shugaban tekan wato shine mai suna reverend dr emmanuel enzigau wanda shine kuma president na hekan wato hadadiyar ecclesia christi a nigeria wanda take a kaduna Allah kyauta haka kuma za mu ji hukumar kwastam ta Najeriya sun haramta shigar da shinkafa ta hanyar bin iyakoki ta mota. Akwai kuma maimaitin shirin ciki da gaskiya. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya isa ƙasar Argentina domin ziyarar kwanaki biyu da ke zama alamar ƙara inganta dangantaka tsakanin Amurka da Argentina, ƙasar da ke fuskantar matsalar komaɗar tattalin arziki. Kafin sha biyun dare agogon can shugaba Obama ya isa birnin Buenos Aires. An shirya yau Laraba shugaba Obama zai gana da sabon shugaban ƙasar Argentina. Mauriko Macri wanda ya nuna alamar cewa yana son ya kulla dangantakar tattalin arziki mai ƙarfi da Amurka. Ana sa ran shugabannin biyu za su gabatar da jawabai a wajen liyafar cin abincin dare. Ziyarar shugaba Obama a ƙasar ta zo a daidai lokacin da ƙasar za ta cika shekaru 40 gobe Alhamis da fara mummunar mulkin kama karya a Argentina da ta zama sanadin mutuwa ko kuma ɓacewar kimanin mutane dubu talatin. gobe alhamis idan allah ya kai mu mr obama zai kai ziyara gandun da aka gina domin tunawa da waɗanda suka mutu kafin ya isa kasar argentina sai da shugaba obama ya ce lokaci ya yi da ya kamata amurka da cuba su gusa daga sabanin lokacin zaman doya da manja su fara sabuwar tafiyar samar da makomar da dukkanin kasashen biyu za su amfana Shugaba Barack Obama ya yi wannan furici ne lokacin da yake yi wa 'yan Cuba jawabi a birnin Havana a nuna wannan jawabi nasa a gidajen talabijin. ya ce ya je cuba ne domin ya miƙa wa 'yan ƙasar hannun abokantaka shugaba obama ya yi wannan furuci ne a jiya talata da rana sa'o'i da dama kafin ya taso daga ƙasar ya ce lokaci ya yi da ya kamata a mance da duk wani abubuwa da suka faru a baya Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun gabatar da hoton wanda ake nema wanda kuma ake zaton yana da hannu a hare-haren ta'addanci da aka kai filin saukar jiragen sama da kuma tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels da suka kashe akalla mutane 34. Hoton da aka ɗauka daga faifan bidiyo ya nuna wani mutum sanye da baƙar hula da kuma tabarau. yana tura keken dakon kaya yana tafiya kusa da wasu maza guda biyu da ake kyautata zaton masu harin kunar bakin waken ne hukumomi sun ce mutumin da ake nema ya arce daga filin saukar jiragen sama haka kuma 'yan sanda sun ce sun gano wani bam da wasu sinadarai ko kuma ababen kimiyya da kuma tutar kungiyar isis a sumaman da suka kai wani gida a wata unguwar birnin brussels a lokacin da suke neman mutumin Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren na jiya talata fiye da mutane mai tanne suka ji rauni. A wani labarin kuma kamfanonin dillancin labarun ƙasar Turkiyya sun ba da rahoton cewa 'yan sandan ƙasar sun kama mutane da yawan su ya kai bakwai da ake zargin cewa wakilan ƙungiyar ISIS ne. 'Yan sanda sun yi kamen ne a sumaman da suka kai jiya talata a wurare da dama a birnin Istanbul. rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda sun ɗauki matakin ne bisa bayanan da 'yan sandan leƙen asirin ƙasar jamus suka tattara haka kuma a jiya talata jami'an tsaron turkiya suka hana mutane goma da ake zaton 'yan ta'addan ƙungiyar isis ne shiga ƙasar waɗanda ƙila sun yi ƙoƙarin sata shiga ƙasar ta daga siriya ɗaya daga cikin mutanen da aka kama yana sanye da riga harin ƙunar baƙin wake da ke shirin tarwatsewa. Gwamnatin Najeriya tana bin matatar mai ta NNPC dala biliyan 25 na kudin da aka samu daga danyen man fetur da aka sayar. Wani kwamitin sa ido da ake cewa RMAFC a takaice ne ya bayyana haka a wata sanarwar da mai magana da yawun kwamitin Ibrahim Mohammed ya gabatar a ranar Litinin yana cewa Kudin da aka sayar na ɗanyen man fetur a tsakanin shekaru ta 2011 zuwa shekara ta 2015 ne najeriya ce babbar ƙasar da ta fi kowace arzikin mai a nahiyar afirka kamfanin dillancin labarin reuters ya ba da labarin cewa a kwanan nan ƙungiyar eh, ƙasashe masu arzikin man fetur ta opec ta gabatar da bayanin cewa najeriya kan samu kimanin dala biliyan 77 a duk shekara daga cinikin mai to amma duk da haka kimanin kashi biyu daga cikin uku na 'yan najeriya suna fama da talauci labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc An sace shugaban kungiyar gamayyar ɗariƙun Kiristoci ta Najeriya Tekan tare da neman kuɗin fansa. Wakiliyarmu Zainab Babaji ce ta aiko mana da wannan rahoto. kungiyar tarayyar ikkilisiyoyi a Najeriya wato Tekan ta tabbatar da sace shugaban kungiyar da wasu manyan limaman addinin Krista guda biyu. Tekan dai wata kungiya ce ta gamayyar ɗarikun addinin Krista da ke da shalkwata a nan birnin Jos. Sakataren kungiyar ta tekan Reverend Moses Abuga ya tabbatar min da cewa an sace limaman addinin guda uku. Shi shugaban tekan wato shine mai suna Reverend Dr. Emmanuel Enzigau wanda shine kuma president na Hekan wato Hadadiyar Ecclesia Christi a Nigeria wanda take a Kaduna. Sa'ale na shine kuma chairman ko kuma mu ce head of block wanda muka muna sabar ce shugaba na tekan Ekwa block wanda muke a karkashin Christian Association of Nigeria wanda headquarters tana a Abuja. Muna nan ajiya jiya mun yi magana da safe tare da shi. Magana sosai har yana maganganu akan shirin zabe da za a yi na kan na national da za a yi na president na kan kuma za a yi wannan a watan biyar. So shi ne ya kira ne yana bayana yana min bayani akan wannan zaben. Can da rana sai na samu labari cewa ai an sace shi kuma ba shi kadai ba da waɗansu pastor fastoci biyu na Hekan Hadadiyar Ecclesia Christi a Nigeria wato shi Reverend Emmanuel Enzigau wanda shine shugaba na Hekan da mataimakinsa Reverend elia Anto da kuma ɗaya Reverend wanda ya yi ritaya ana ce da shi Reverend Yakubu Zarma har yau ba san inda suke ba. Gaskiya a matsayin ikkilisiya muna cike da damuwa da bakin ciki akan abin da ya faru. Za mu shiga addu'o'i da azumi domin mu ga yadda Allah zai maganta wannan magana. Amma kun tuntuɓi jami'an tsaro? Lokacin da nake magana ma shi sakatare ya ce yana tare da 'yan sandan ma. To amma kun samu bayanin ko waɗanda suka sace sun ko abun da suke bukata daga gare su? Da farko da an so a sake guda ɗaya daga cikinsu a kan rashin lafiyan da yake yana fama da shi an yi masa operation to an so a sake shi to suka yi magana da cewa to shi za a sake shi amma su guda biyun da suka rage abin da ake bukata daga wurinmu shine miliyan ɗari ɗaya ba mu da wannan kuɗi sai dai muna roƙon Allah ya yi mana ceto. Reverend Moses Abuga kenan sakataren kungiyar Tekan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Hukumar kwastam ta Najeriya sun haramta shigar da shinkafa cikin ƙasar ta kan iyakar mota. Hassan Umar Tambuwal yana ɗauke da cikakken rahoton. Hukumar kwastam ta Najeriya ta hana shigowa da shinkafa a iyakokin Najeriya ta ƙasa. Kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Osun da Oyo, Ogunkoya TBM ne ya bayyana hakan a lokacin da yake nuna wa taron manema labarai manyan motocin da sun ka kama shaƙi da buhuwan shinkafa, tsofaffin tayoyi, jarkunan man girki a haida kwatar kwastam da ke Ibadan a jiya Talata. Importation of rice is not banned. If you have rice, you can bring them through to the seaports. but coming through the land borders is banned. Mr. Ogunkoya ya ce ba hana shigowa da shinkafa a Najeriya ba idan mutum yana da shinkafa to ya shigo da ita ta ruwa amma an hana shigowa da ita ta iyakokin ƙasa na Najeriya saboda sun gano cewa ba su samun kuɗaɗen shiga ta wannan haujin. Ogunkoya ya ce sun kwace buhuhuwan shinkafa 400 da kuma jarkunan man girki 290 a cikin wata babbar mota a yankin birnin Oshogo. Kwantarolan kwastan mai kula da jihohin Osun da Oyo ya ƙara kara da cewa sun kama wata babbar mota samfurin balbo shaƙi da tsofaffin tayoyi da an ka kama ran 21 ga wannan watan Maris da muke ciki. Da duka ababen da sun ka kama sun kai kudade nawa. The DPV of the seizure is 19 million 744,965,000 naira. Ya ce kuɗaɗen su sun kai naira miliyan goma sha tara da dubu ɗari bakwai da arba'in da hudu da ɗari tara da sittin da biyar. Ogun koya TBM ya gargaɗi masu son yin fasa ƙwauri ba bisa ƙa'ida ka'ida ba da su san inda dare ya yi musu ko kuma ɗauki matakin shari'a a kansu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wakar marigayi alhaji dr mamman shata katsina Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. Ga mutum na da 65 bisa 50, wani na da 46 bisa 40. sannan duk waɗanda aka yi ma wannan ƙarin girma babu musulmi ko ɗaya a ciki muna so gwamnati ta zo ta duba wannan abu da idan rahama idan mu ne muke ba mu da gaskiya akan wannan kokin da muka yi to a hukunta mu idan kuma su ne waɗanda ba su da gaskiya to muna son gwamnati ta zo ta yi hukunci a kan shi jama'a assalamu alaikum a yau ma muna hukumar gwamnatin tarayyar najeriya mai suna hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin najeriya a ƙasashen waje ko kuma najeriya export promotion council a turance ko dai nepc a takaice a wannan hukuma yanzu samun ƙarin girma ya zamo sai idan kai ɗan wata ƙabila guda ta Najeriya ce. Ba ma wai a ɓoye ake wannan abu ba domin kamar yadda muka bayyana a shirin da ya gabata muna riƙe da kwafi na jarabawar ƙarin girma da aka yi wa ma'aikatan wannan hukuma inda ƙiri-ƙiri aka ƙara ma wasu maki har ma suka samu maki fiye da abin da ya kamata a ce mutum ya samu idan da ya amsa dukkan tambayoyin da aka yi masa daidai. A shekarar da ta shige ta 2015 hukumar ta bunƙasa sai da kayayyakin Najeriya a ƙasashen waje ta gudanar da wannan jarabawa. Hukumar da aka damƙa mata alhakin gudanar da jarabawa dai ita ce cibiyar haɓaka gudanar da mulki ko Center for Management Development CMD a takaici. Kamar yadda muka faɗa a shirin da ya gabata jami'in da ya kula da wannan jarabawa a madadin cibiyar ta cmd shine mr jb muhiya jami'in cibiyar mai kula da yankin abuja shine kuma ya sanya hannu kan sakamakon wannan jarabawa jarabawa da ma'aikata hukumar npc e suka yi domin ƙarin girma an raba ta gida uku. Tambayoyi akan ƙwarewar mutum kan mukamin da yake nema za su samu maki hamsin cikin ɗari. tambayoyi akan tsari da dokokin ayyukan gwamnati za su ɗauki maki 40 daga cikin 100 yayin da sauran maki 10 cikin 100 za a bayar kan tambayoyi na al'amuran yau da kullum a cikin waɗanda suke jarabawan nan akwai wata 'yar uwar muƙaddashin shugaban wannan hukuma wato mr muraina olajide ibrahim sunanta fatima bosede lawan tana da ƙawa da suke aiki tare mai suna ajibola akande abin mamaki shine kowacensu ta samu maki 27 cikin 40 a sanin tsarin ayyukan gwamnati kowacensu ta samu maki 38 cikin 50 a sanin kwarewa kan aiki kuma kowacensu ta samu maki 9 cikin 10 a sanin harkokin yau da kullum dukansu biyu an yi musu ƙarin girma haka irin wannan abin mamaki ya faru ga wasu mataimakan daraktoci guda biyu mr babatunde olusegun faleke da wani aminin sa mai suna Mr. Samuel Abolaji Oyeyipo. Dukansu sun samu maki 29 cikin 40 a sanin tsarin ayyukan gwamnati, 44 cikin 50 a ƙwarewa kan aiki, da kuma 8 cikin 10 a harkokin yau da kullum. Dukansu biyun an yi musu ƙarin girma zuwa muƙaddasan daraktoci. To, amma wani abu na ƙarara shine yadda aka yi ƙarin maki fiye da kima ma wasu. har ya kai ga an ba su ƙarin girma misali akwai wani mai suna mr oga wanda aka ba shi maki ashirin a jarabawar da kwata-kwata maki goma mutum yake iya samu idan ya amsa dukkan tambayoyin daidai akwai wani mai suna mr rufus duro daye daga jihar ondo wanda aka ba shi maki goma sha bakwai a jarabawar da iyakacin makinta goma ne aka ƙara masa girma zuwa mukamin mataimakin darakta akwai wani lauya mai aiki da ofishin babban daraktan hukumar ezra yakusak wanda aka ba maki goma sha hudu a jarabawar da iyakacin makin ta goma ne shi ma aka masa karin girma zuwa mukamin mukaddashin darakta sai kuma wani dan jihar Niger Tilo da ya ci more irin wannan karin maki mai suna Bello Ibrahim Noma wanda aka ce ya samu maki 46 a cikin bangaren jarabawar da iyakacin makin sa 40 ne idan mutum ya amsa dukkan tambayoyin da aka masa daidai wani abin duba kuma shine yadda a duk cikin mutane guda hudu da aka yi makarin girma zuwa mukaman daraktoci babu musulmi ko guda ɗaya daga cikin mutane guda bakwai da aka ba mukamin mukaddasan daraktoci babu musulmi ko guda ɗaya sannan kuma daga cikin mutane guda biyar da aka ba ƙarin girma zuwa mataimakan daraktoci babu musulmi ko guda ɗaya Tijani Zakari na ɗaya daga cikin mataimakan daraktocin wani hukuma da wasunsu da suka rubuta takardun kuka ga hukumomi, to amma sai aka fara yi musu biti da kulli. Ya ce a bayan ƙara ma wasu maki da rage ma wasu an kuma soke wasu daga cikin mukaman da ya kamata a ce an basu. a bayan da aka gano cewa duk da wannan murɗiya da aka yi su ma za su iya samu su haye don haka sai aka ce an rufe waɗannan kujerun ba za a cike su ba ya yi misali da wani wanda tsakaninsu rabin maki ɗaya ne kawai kuma ya girme shi da shekaru hudu kan wannan mukami to amma aka ɗauko shi aka ɗora shi a samansa duk da ayin da suka yi din nasu na abu da duka wanda suka ce ina da shi sittin ma da bakwai da rabi wanda kuma ya zo baya na wanda shekara hudu na bashi an ce yana da sittin da takwas amma shi sai aka ce an bashi ne ba za a bani ba saboda babu gurbi sai muka ah, to a ce babu kansi kuma mu a cikin department da ke akwai akalla department goma sha ɗaya ke akwai to directors guda hudu kawai ke akwai akwai cikon guda bakwai da za a yi amma hudu kawai aka ba to muka ci to sun zama bakwai kenan ina sauran department uku suka ce an rufe su kuma saboda ai sun samu eh, takarda cewan wannan department din suna da damar su rufe su saboda haka su rufe saboda haka ba za a tura mutane gaba ba bayan mun yi jarabawan mun cin sai sannan aka je aka ce an samu takardar rufe su kuma ita wannan takardar rufe su da aka ce an samu ita kanta ba ta da makama ba dai tushe saboda babu ministan da muka ga ya rubuta wannan takarda babu wani kamar a ce ko da famanan sakatare ba na ministry ya rubuta wannan takarda kawai wani mutum ya rubuta takarda ya ce an umarce shi ya rubuta amma daga karshe sai ya rubuta sunan shi kamar ya ce an umarce ni in gaya muku cewa an rage abu kaza zuwa kaza to me ya ce wani ne ya umarce ni daga karshe abin da bature ake kira a wurin aiki sign for the minister honorable minister sai ya rubuta sai signin surin shi ce inji ni to abin da ya faru kenan kuma duk akwai waɗanda takardun mun ba su kwamiti na, na, na national assembly suna bincike a kansu akwai ma'aikata ta gwamnati da ke sa ido akan ayyukan ku duka kun kai wannan korafin zuwa gare wato mun rubuta mun kai ita ministry to amma har yanzu ba mu samu wani uh, bayani ba ko wani uh, response daga wurinsu har su shugaban da birnin namu ma jiya suke gaba na saboda wata shida ya yi magana mu ya zama magana banza ta zama belated saboda haka babu abin da za a kamata ma yi a hukunta mu mun yi kazafi wata shida ya wuce dama lokacin ne idan kana da wani korafi za ka yi wace mataki aka ɗauka a kanku kenan da an ce kun yi ƙazafi to ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka a kan mu shine suka ce za su mana eh, transfer da za su tarwatsa mu ai sai in mun haɗu ne sannan kanmu zai haɗu mu rika neman hakkinmu saboda haka a cikin wannan shirye-shiryen da aka transfer ma ni an kai ni garin da ba mu da ofis wato duk yawancin da aka yi duk wanda ma aka kakkai su akalla duk waɗanda ake son a yi musu wato shi cin fuska ɗin ko victimization an kai su wurare wanda akwai inda za su samu wuri su zauna akalla akwai ofis to amma ni sai aka kai ni ma inda babu ma da ofis saboda haka ban san yadda zan je in yi aikin ba kin ga dai salin cewa akwai cin fuska to sannan duka sauran wanda aka ɗauka aka kai dukkansu 'yan arewa ne in baya daga mutum guda uku waɗanda su an kai su ne kuma su zama manyan su 'yan kudin su ne za su shugabanci lagos da south west da south east waɗanda aka yi su ne shugabanni sannan duk waɗanda aka yi ma wannan ƙarin girma babu musulmi ko ɗaya a ciki to amma waɗanda aka ɗebo a bayan ku hmm. da aka ce yanzu su ne suka zama shugabanni a kan ku yarbawa ne su eh ɗaya daga cikin su ma ya riga ya yi transparent service ɗin shi ya koma wata ma'aikata daga baya sai muka gan shi a ofis sai aka ce an yi reinstating din shi wato an sake dawo da shi wurin wanda a dokar aiki gwamnati idan kai transfer na service dinka akwai bambanci da abin da ake kira secondment shi in kai transfer duk ka tafi ne ga baki daya ba ka sake dawowa to amma shi sai gashi ya dawo aka ci mana a yi reinstating nashi sannan aka bashi wannan dama bayan mu yake da shekara hudu sai aka zo aka yi musu jarabawa suka iske mu mu gashi an biya mu mun zo kudin da za mu zo a jarwa da mu sai ba a yi mana ba aka ce a'a ba za a yi mana yanzu ba sai daga baya sai aka yi musu sai suka iske mu shine sai muka zauna da su muka ƙara shekara ta hudu su kuma suka iske mu suka zama sun zama qualified shine sai aka yi musu jarabawa aka haɗa mu da mu da su aka wannan jarabawa wanda shine sai aka ɗauko su kuma sai aka ɗora su akan mu suka zama su ne mu aka ce duk ba ku ci ba aka ce duk ba mu ci ba to kamar yadda na faɗa kuma sai gashi sakamako ya nuna duk wannan jarabawar an je an cancanza sakamakon jarabawa saboda haka muna so gwamnati ta zo ta duba wannan abu da idan rahama idan mu ne muke ba mu da gaskiya akan wannan kokin da muka yi to a hukunta mu idan kuma su ne waɗanda ba su da gaskiya to muna son gwamnati ta zo ta yi hukunci a kan shi a shirin mu na gaba za mu ji hujjojin shugabannin hukumar ta nnpc na yin ƙarin girma ma 'yan uwansu da danna haƙƙin waɗanda akasarinsu 'yan arewacin Najeriya ne a huta lafiya. Yanzu kuma sai mu je ga sharhin jaridun Arewa. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar leadership da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna yadda gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya kafa kwamitin binciken tsohuwar gwamnatin da ya gada a jihar domin kwatu naira miliyan dubu saba'in da ake zargin tsohuwar gwamnatin ibrahim shehu shema ta yi awon gaba da su a can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa kungiyar 'yan uwa musulmi mabiya ɗari shi'a a najeriya ta kai gwamnatin najeriya da ma sojojin ƙasar kotun duniya bisa zargin mummunan kisan da ta ci sojojin najeriya sun yi wa mutanenta a birnin zaria wata kotu a birnin yunaguwa ta amince da ba da belin yunusa ɗahiru ɗan asalin jihar kano nan da aka yi zargin ya sace yarinyar nan ise Ururu, a kan naira miliyan uku wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust a ɓangare guda kuma jaridar ta daily trust ta bugu wani labarin da ke ambatu 'yan majalisar dokokin jihar kano suna musanta wani labarin da ke nuna cewa sun karbi cin hancin naira miliyan goma sha bakwai bakwai kowannensu. daga hannun gwamnan jihar kanan abdullahi ganduje domin su nuna goyon baya gare shi na cire jar hula da ke nuna goyon baya ga tsohon gwamnan jihar kanan sanata Rabi musa kwankwaso a shafinta na harkokin kasashen waje jaridar ta daily trust ta ba da labarin yadda ɗan takarar jam'iyyar adawa ya lashe zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar benin jaridar blueprint ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da wani rahoton da ke nuna yadda tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya sayar da filayen da ke zagaye da dutsen nan na Zuma Rock da kuma madatsar ruwa na Gurara ga wasu mutanen da ke kusa da shi kamar yadda jaridar ta bayyana. Haka zalika jaridar ta Blueprint ta bugo labarin yadda rundunar sojin Najeriya ta hallaka 'yan ƙungiyar Boko Haram su goma sha tara. a ciki har da wani da ake zaton shugaba ne a cikin ƙungiyar a can garin dalori da ke cikin jihar borno a ƙarshe dai da jaridar ta blueprint samu kammala da labarinta da ke nuna yadda hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema tare da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka kai gudunmuwar kayayyaki ga 'yan gudun hijirar da rikicin kabilanci na jihar Benue ya raba da gidajensu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Sai kuma sakonnin da kuke bar mana ta hanyar wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Sani Balak da ke garin Guru Hausare a jihar Yobe. Ina bawa mutanen yobe shawara a kan halin da ake ciki a yobe da mutane suna shan wahala dan pdp ya kamata su tsaya su yi gyara tun yanzu na farko gyaran da za ku yi gwamnati ita allah ne yake bada ita tun nanti nan muke fitowa muna neman mulki a yobe allah ya damu ba mun san tun in muna rayu pdp za ta iya karɓar yobe amma sai an yi gyara gaskiya kuma pdp sai sun fitar da candidate ɗan takara mai kyau kuma ina jan hankali da yan pdp gwaji da cewa ba ma yin adawa dan gwamnati ta yana mu gaskiya kuma ba akwai wani ministar ta saboda cewa wanda suke siyasa ba a kula da kamar especially talaka wanda suke ra'ayin PDP sun sun zo sun ce za su zaɓi gwamnati za su PDP ba su gwamnati ba ya a kore su da kai to amma ya kamata a gyara tafiya tafiya ta kyau in son samu ne a ba sani ne shugaban jam'iyyar PDP na yobe shi ne wanda za a zo a haɗa kai ba wani kabilanci a zo a yi tafiya daya don ana can wahala a yobe kowa ya riga ya san cewa ana can wahala kuma ana talauci a jihar yobe don Allah dan annaba a zo a yi gyara tafiya ta kyau a yafi juna tsakanin kowanne da aka ga aka bata inda kan yan takarkari manyan yan jam'iyyar mu na PDP su je sulhunta a zo a samu canji a jihar Yobe ni ne Sani Bala ke Kekuru a tsara a jihar Yobe Najeriya na gode biyoyi. Kafin mu rufe shirin ga labarai amma a takaice. Shugaba Barack Obama na Amurka isa kasar Argentina domin ziyarar kwanaki biyu da ke zama alamar ƙara inganta dangantaka tsakanin Amurka da Argentina ƙasar da ke fuskantar matsalar komadar tattalin arziki. Kafin sha abin dare agogon can shugaba Obama ya isa birnin Buenos Aires. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun gabatar da hoton wanda ake nema wanda kuma ake zaton yana da hannu a hare-haren ta'addanci da aka kai filin saukar jiragen sama da kuma tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels da suka kashe akalla mutane 34. Hoton da aka ɗauka daga faifan bidiyo ya nuna wani mutum sanye da bakar hula da tabarau yana tura keken dakon kaya yana tafiya a kusa da wasu maza guda biyu da ake kyautata zaton masu harin ƙunar bakin waken ne. Gwamnatin Najeriya tana bin matatar man NNPC dala biliyan 25 na kudin da aka samu daga cinikin ɗanyen man wato man da aka sayar tsakanin shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2015. Kafin shugaba Barack Obama ya isa ƙasar Argentina sai da ya ce lokaci ya yi da ya kamata Amurka da Cuba su gusa daga sabanin lokacin zaman doya da manja su fara sabuwar tafiyar samar da makomar da dukkan ƙasashen biyu za su amfana. shugaba obama ya yi wannan farcin ne lokacin da yake wa 'yan cuba jawabi a birnin havana inda aka nuna jawabin nasa ta gidajen talabijin da takaitattun labaran muka kammala shirin namu na hantsi sai kuma jima da rana za a ji abokan aiki yanzu a madadin ita jummai ali da ta taya na gabatarwa sai dodo diodone da ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau jonah commons usman ahmad kabar ne a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya